kai karar wani mutum gaban koti bisa dogara kan batun karya na kai wanda ya yi wannan kazahi ga hukunci na zaman gidan kaso na wata shida zuwa wata biyar mu saurari juju goji maimuna gazibo Yau za mu tattauna kan daftarin doka mai lamba 220 na kundin dokoki cewa da bayyana masu yin kasafi. Wannan laifin na iya shafar bangarori guda biyu. Na farko shine wanda ake samu a bangaren ma'aikatu. Akwai wasu ma'aikatan da maimakon su aikin da ya kawo su su samu ribar shi sai kawai su rinka shiga sashen mai gidan nasu su rinka bata oh, abokan aikin su. Misali su ce wani ya saida kayan aiki a wani gari mai kula da kuɗi ya yi sama da faɗi da wasu kuɗaɗe haka zar su rinka ma abokan aikin nasu kazafi kashi na biyu ya shahi wasu da ke ma mutane kirki kazafi kawai saboda keta ko kishi misali mun sha gani a difa don kana son matar mutum sai ka je gubernora ka bayyana cewa shi dan boko haram ne ko kan batun fyaɗe inda mutane da dama suke zaman kurkuku ba tare da sun yi laifin ba kawai saboda yarinyar ta ki faɗar wanda ya yi mata faɗin ko kuma an haɗa kai da ita don a cuci wancan. Wa'anne irin hukunci ne an ka yi tanadi? Duk wanda ya maka kazafi wajen mai gidanka ko kuma ga hukumomi 'yan sanda ko na jandarmomi to zai fuskanci zaman yari na watanni shida zuwa shekaru biyar tare da biyan diya ta jika hamsin zuwa jika ɗari biyar saboda laifin kazafin da ya maka. In wata mace ta ce ka mata fyaɗe alhali ko ƙarya ce take to zaka sake yin ƙararta za ta zaman kurkuku kuma ta biya ka kishin laifi mai kwari saboda shirin da ta maka juju na iya cewa jaridu su bayyana wannan labarin don kowa ya san cewa baka da laifi kazafi ne kawai aka maka babban alkali ba zai gurfanar da wanda ya yi kazafin ba sai in bincike ya nuna cewar baka da laifi in ko kotu ta gano cewar lalle karya ce ya muku a lokacin nan sai ta gurfanar da shi wajen wane za a iya kai kara? Ku yi kara a ma'aikatar 'yan sanda ko kuma ta jandarmomi ko kotu don a hudo muku hakkinku. In ku wajen ma'aikatar ku ne abokan aikin naku suka muku kazafi. In kuna da tabbacin haka, to ku yi kararsu. Hakan zai sa a samu tsari a cikin ma'aikacin gwamnati.